yau muna ranar alhamishi biyu ga watan nuwamba shekara ta rubu biyu da shan da uku kuna ta da sashen hausa na studio kalangu ga labarin wa usman ga mahimman kanun su jiya ne aka soma ayyuka zango na biyu na haƙar ɗanyen man fetur na agadam muna ce da ƙarin bayani a cikin labaran shugaban ƙasar amurka joe biden ya furta cewar ƙasar niger ta bi sahun ƙasashe hudu na afirka da aka tsige daga tsarin agowa daga ɗaya ga sabon wata na sabon shekara mai kamawa cewa 2024 rahoton na musamman na wannan maraicen zai mai da hankali kan kula da ɗaukan nauyin cututtuka da ke da nasaba da yanayi da fata wani lahiya ga labarun kamar yadda suke shugaban gwamnatin kasar niger ali muhammad lamin zen ya jagoranci jiya a kulile soma ayyukan bangare na biyu na haƙar man fetur na agadam wanda za a iya fitarwa a kasuwar waje a dalilin haka kasar niger na iya fitar da bumburutu na ɗanyen mai gomiya tara a wuni baya ga dubu ishirin na tacaccen mai da suras ke fitarwa kamar yadda jaridar louis sahel ta kowace sahiya ta bayyana shugaban majalisar ceton ƙasa cnsp general abdulrahman tani ya sa hannu jiya laraba kan wani kudurin doka na naɗa mambobin kwamiti da ke yaƙi da laifuka na tattalin arziki koldef mambobin biyar ne aka girka jiya za su kuma da hankali kan tattaro kuɗaɗe da wasu kayayyaki na gwamnati da aka hambare. Ƙasar niger na daga cikin ƙasashen Afirka hudu da tsarin kasuwancin ƙasar Amurka da ake kira aguwa ya yaye. shugaban ƙasar amurka joe biden shi ya yi wannan furicin a ranar 30 ga watan da ya shige kowane dalilai ne suka sa aka tsige ƙasar nijar daga wannan tsarin Amadu Lushe Ibrahim masanin al'amuran tattalin arziki da ke zaune a kasar Faransa. Ya matanin Fudi Ahmed karin bayani ta waya. aguwa tana ba da wata dama ga shiga kasuwar amurka ga dukkan kayakin kasashen afirka na cewa kasar nijar an fidda ta na nufin cewa kasar yanzu ba ta cikin zaɓaɓɓu na wannan yarjejeniya ma'ana nijar ta bar girmama yarjejeniyar da amurka ta shata domin shiga aguwa da suka hada da mulkin demokaradiyya da kuma ƙasa mai yanci ta fuskar asarar da nijar za ta samu ba ta da girma ta fannonin musanyar kasuwanci domin har yanzu amurka ƙasa ce ta biyar game da kasuwanci tare da Nijar ta da kashi biyar da ɗigo biyar cikin ɗari game da fitar da kayayyaki a cewar yawo a shekara ta 2021. Tasirin zai kasancewa mai girma ganin cewa Nijar wani lokaci ta zama misali na mulkin demokaradiyya cikin shiyar sai gashi kuma wannan fitarwa ana 'yar kallanta a matsayin wani koma baya ga ƙasa. Idan ba ku manta ba an gudanar da zaman taro na musamman na Majalisar Dattawa na Agadas a ranar 30 zuwa 31 ga watan oktoba da ya gabata. Sharori da dama ne suka biyu bayan zaman taron kamar yadda uwar gidan inciwar kamar yama mai kula da sadarwa ta majalisar ta shaida ma musamman. Zaman taron ya bada shawara ga hukumomin yankin da su karfafa maradun da aka samu domin kare hanyoyin yankin Agadas. Na shawartawa hukumomi da su ɗauki matakai masu amfani domin kawo ƙarshen wutar daji cikin yankunan kiwo ta hanyar buɗe hanyoyin kariyar wutar daji, gudanar da kamfan wayar da kai, tantance da kuma hukunta masu hannu kan wutar daji da gobara. Na bada shawara ga ministar ilimin ƙasa na ta ɗauki matakan gaggawa domin tura malaman makaranta isa su domin kaucewa matsaloli masu tsanani ga bangaren ilimi a Nijar zuwa ga sai da yahuda ta shanye takunkumin da ta sanya wa Nijar ta fuskar tattalin arziki ga gwamnati da ta ɗauki dukkan matakan da suka washe ba domin rakiyar biyan tsoffin kuɗaɗen da ake samu ta hanyar fitar da ma'adanai ga hukumomin yankuna. Makarantar firamare ta barkanta da ke a nisan kilomita daya daga garin Makalondi a gundumar Torodi ta haɗa hannun 'yan bindiga a ranar Juma'a 27 ga watan oktoba da ya shige. A cikin farmakin da suka kai ma makarantar, 'yan bindigar sun yi awon gaba da malaman makaranta biyu, wasu biyu kuma sun ji rauni a lokacin da suke ta kansu. Sherif Isufu, magatakarda na kungiyar Sinasef, ya ma Alin Yali Abdulrahman karin bayani. s'agit de monsieur Abdraman Umaru da Haruna Amadu. Malaman su ne Abdurrahman Umaru da Haruna Amadu, waɗannan jaruman malaman makaranta guda biyu masu ɗauke da makamai sun yi garkuwa da su. Akwai jama'an tsaro a kewayen wajen kuma sun bi shigar su, duk da an bi su nan take kash ba cin musu ba, har yanzu ba a gano su ba, kuma ba mu samu labarin su ba, domin babu waɗanda suka ɗauki alhakin yin garkuwa da waɗannan malaman. Amma an sami kawo goyon baya da tausayawa. Ministar ilimi da kanta ta kira iyalan waɗanda aka yi garkuwa da su domin ƙarfafa musu gwiwa. Makarantar tana ana bude mun yanke shawarar ware ranar gobe domin yi addu'o'i saboda Allah ubangiji ya sa mu sake gano abokanmu cikin koshin lahiya ma'aikatar magajin garin agadas ta tada wasu gidaje da filaye da ba sa cikin ka'ida wato wa'inda ke kan tituna da kuma hanyoyi wanda ba su dace ba a cewar magabatan da'irar sun yi wannan aikin ne don kawo ma al'umma sauki musamman ma a wajen dasa cibiyoyin lantarki da na ruwan famfo da kuma hudda hanyoyi don kyautata matakan tsaro kamar yadda Suleiman Abbo na ma'aikatar magajin garin ta agada sai shi dama a nise Karim. Akwai gidaje da ake cikin su da abin ya shafa. Mun fara da filayen da ba a gina ba. Akwai waɗanda suka yi gini da katanga da gini da aka yi babu kowa a ciki su ne muke rushewa da waɗanda suka yi gini bisa hanya da makewaya bisa hanya duka ya shafe su. Za mu farfasa dukansu tuni mun tantance su. Akwai kuma kuma wani bangare da aka tada za a ba su haƙƙinsu. Muna son jama'a su sauƙaƙa mana aikin, saboda su ne muke yi, su ne za su amfana. Adadin raƙun mandajin da ke rayuwa a ƙasar Nijar ya ɗora daga 50 a shekarar 1996 zuwa sama da 2 a shekarar 2023. Wannan raƙun mandajin na shawagi tsakanin Dalol Boso da yankin kore wajen neman abinci da ruwan sha. domin kawo sauki a cikin zamantakewar tsakaninsu da al'umma proje jirafa da aka girka a watan yuni shekara ta uku na yunkurin ware wani waje na musamman da kayan lahiya raƙuman dajin a cikin yankuna guda goma sha daya na dalar boso kamar yadda tahiru isaka baba ɗaya daga cikin ma'aikatan na projen ya shaida ma habibu karba Ya yi lokaci ana tunanin raƙumin dawa a yankin kure ne kaɗai amma yanzu an yi la'akari raƙumin dawa suna yawo ko'ina. Don haka ne wannan furojen ya zaɓi ƙananan hukumomi goma sha ɗaya. Abin da ya sa aka ƙirƙiri wannan tsari mun ga cewa bai kamata mu tsaya a cikin ofis ba. Muka ga ya dace mu miƙa ma wanda yake gaba aikin ragamar tafiyar domin zuwa a tattauna da al'umma domin su faɗi matsalolin da suke suke ganin raƙumin dawa yake haddasa musu kuma a faɗa musu amfanin raƙumin dawa a yau kun gani mashawarta na da'irar karamar hukumar kirtashi duka sun haɗe da waɗansu ƙungiyoyin fararen hula duka shawarin da jama'a suka kawo za a tsara su domin a samu cuɗayya mai kyau tsakanin mutum da kuma raƙumin dawa euh, Wata raƙumar daji ta keɓaɓɓen dajin gadabeji ta sake haihuwa. Idan ba ta ba ma'aikatar ministan gandun daji ta keɓe waje na musamman na shekara ta 2018 inda ta mai da raƙuman dajin takwas wanda suka hada da mata biyar da maza uku. Kolin ɗan Fatsima mai kula da keɓaɓɓen dajin na gadabeji ya ma asumin Abubakar ƙarin bayani ta waya. A shekarar 2020-2021 an haifi ɗan raƙumin daji na farko. Duka matan raƙuman dajin da aka maido a nan a shekarar 2018 sun aihu. Ta ƙarshen ce ta aihu yanzu, ita ce karama daga cikinsu, kuma ta aihu ne a ran 30 ga watan Oktobar da ya shuɗe. Ɗan yana cikin ƙoshin lahiya. Kuma ganin ci gaban da aka samu a shekarar 2022 an ƙara kawo wasu raƙuman daji takwas a nan, dukansu mata kuma matasa. Wato dai daga nan zuwa shekara biyu zuwa uku muna sa sa su masu aihu a yau dai a jimlice muna da raƙuman daji goma sha biyar a cikin keɓaɓɓen dajin gadabeji a yanzu kuma sai labarin wasanni dandi football club na gaya zai shiga league national ta ƙasar niger wannan shine karo na biyu da wannan club kin zai ga wato wannan matsayin a satin nan gungun 'yan wasan ya soma wasan share fage kamar yadda abdulrahman garba kocin 'yan wasan ya shaida ma fadil alu Karo na biyu kenan da muke samun shiga a wasannin liga ta ƙasa. Waɗannan wasannin za mu shirya musu sosai ta hanyar tantance 'yan wasa domin ƙarfafawa. Liga ta ƙasa ba kamar kwamɓalar jiha ba ce domin za a yi karawa masu yawa kuma sai an yi balaguro Saboda haka muna ta ɗaukar 'yan wasa daga ko'ina Yamai, Doso, Nigeria da Malanville a ƙasar Benin domin ƙarfafa tawagar 'yan wasanmu. Duka tsofin 'yan wasan suna nan. Alhamdulahi wasu 'yan wasa sun tafi cikin waɗansu kulab-kulab amma mun sami waɗanda da suka maye gurbinsu tawagar mu ta cika sosai gurin mu bana shine mu ga mun tsaya a cikin liga ta ƙasa a yanzu sai rahoton na musamman kula da kuma ɗaukar nauyin cututtuka wanda ke nasaba da canjin yanayi na haifar da matsaloli in ji masana a cewar dr mamman nura zainabu shugabar cibiyar da ke kula da bincike kan amuran lahiya da kuma canjin yanayi ya kamata a yi bincike mai zurfi don tantance dabaru da suka dace ga dai ci gaban firar tasu da asma na shina Mu likitoci mun lura da wahalar da ake samu wajen kulawa da 'yan malati. Misali irin waɗannan cututtukan da suka shafi zuciya waɗanda ke ta ƙaruwa, kamar su bugun zuciya. Suna buƙatar a yi bincike sosai a kansu, don a san me yasa ne a daidai lokaci kaza ake samun ƙaruwar kalar cuta kaza. Ni zan ƙalubalanci ma masana halayyar ɗan adam da likitocin ƙwaƙwalwa akan su fitar da wata takarda wace za ta ba da damar gane a ina za a iya jera mutane idan an lura da lafiyar ƙwaƙwalwa. kwakwalwarsu. Yanzu idan an ce za a yi wani bincike, zafi ne ma zai sa ku cikin wani irin yanayi wanda ko zance baya birge ku. Ke wani sa'in ma ko aikin hitaran mutum yake yi gaba ɗaya kuzarin mutum zai rage ga gajiya amma duka in ba a yi bincike ba to babu wata kwakwarar hujjar da ke nuna hakan. Amma akwai hujjojin da ke nuna cewa sauyin yanayi yana da tasiri akan abubuwa da yawa da suka shafi muhalli kamar lalacewar ƙasa, yanayin zafi ko sanyi da sauransu. To ita lafiyar mutane fa wani tasirin ne yake samu a kanta menene sakamakon da waɗannan cututtuka ke iya haddasawa daga likitoci sun fara kwanciyar rashin lafiya to dole aikin zai sha baya akwai su yawanci likitoci ne waɗanda ke aiki a fannuka daban-daban wani bikun mutane ne ma waɗanda dole sai an dama da su a cikin tafiyar likita kenan kun ga dole aikin zai ragacewa kuma daga an ce lokutan aiki har da asarar kuɗi a ciki ta yaya ake iya rigakafin waɗannan cututtuka masu alaƙa da sauyin yanayi? Da farko dai abu biyu ne ya kamata a haɗa waje ɗaya. Akwai wayar da kai in ma a ɓangaren likitocin ne da ma a ɓangaren al'umma. Sannan kuma akwai bincike na kimiyya. Wannan ababen biyu dole sai an kawo su. Tunda ba sai an jira an ƙara bincike sannan a ce ma al'umma da likitoci ga matsala kaza da ke faruwa. Za a iya ba su wasu alamomi. Misali a ce musu ga abin da ke faruwa ga kuma shi wannan abun zai iya janyo wani abu kaza. Idan Idan kuka fara musu bayani, musamman su likitoci, za su san wani mataki za su ɗauka nasu ɓangaren. Misali in masanin fannin zuciya ne, sai ƙara lura da dukkan wani abin da zai iya faruwa. Fannin al'umma kuma, idan ana tunatar da su, misali a ce musu lokacin ciwon sankarau zai iya daɗewa a dalilin bushewar hanyoyin fitar sheɗa, sannan sai a ce musu to su rinka shan ruwa akai-akai, a daina yawan yawo, ko kuma idan kuka sa takunkumi hakan zai fi baku kariya. Kenan kun ga tun nan ma an fara ba su taimako. mieux, que vous les aidez déjà. Nan dai muka zo ƙarshen labaran na sashen Hausa siyan barko tare da Aminatu Abubakar dokin labarin sashen zabarmanci ai saurare lahiya sai an shima. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store